صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا ta tabbata جعل Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake mai tarin albarka masallaci ɗaya daga cikin gidajen Allah a doron kasa a wannan yini na uku da watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tsira da amincin Allah su gara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya samu kasance daga cikin su bayan haka bi idnillahi ta'ala za mu ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma daga inda muka dasa aya a jiya cikin surat yunus aya ta uku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم وعلى الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالحق والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون الله تبارك وتعالى يا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون للي أبنجدكم الذي خلق السماوات والأرض إن ربكم الله lallai Ubangijinku الشين ألا Allah, wadda ya سمي دكسا في ستة أيام ثم استوى على الأرض يا هل تسمي دكسا أتكن قانكي شدا فأنا يدي ديتا أكد الأرش يدبر الأمر yana juya al'amura yana dabbara al'amari ما من شفيع إلا من بعد إذنه babu wani mai neman ceto face sai bayan izinin Allah ذلكم الله ربكم فاعبدوه wancan wadda siffofin nan suka gabata a kansa mahallicin sammai da kasa cikin kwanaki shida wadda ya daidaitu a kan al'arshu wadda yake gudanar da al'amura wadda ba a yin ceto sai da izininsa zalikumullahu rabbuku, wannan shi ne Allah ubangijinku Fa’abuduhu, domin haka ku bauta mai domin wadda yake da wa'annan siffofin da suka gabata shi kadai ya cancanci a kadaita shi da ibada afala zakari shin ku ba ku tunawa ba ku tunawa da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ma'aboci wa'annan siffofin shi halitta mai da kasa da abubuwan da suke ciki cewa shi ne waɗannan dalilai suke nuni zuwa da cewa shi kaɗai ya cancanci abautawa Allah mai girma. Maluma suka ce, wannan ayar Allah tabaraka wata ala yana tabbatar da wahdaniyarsa. kasancewan shi ne Allah a cikin wannan aya kamar yadda ya tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama cikin ayar ta gabata daga cikin dalilai da suke nuna cewa Allah shi ne Allah shi ne halittar waɗannan halittu masu girma halittar sammai da ƙasa cikin kwanaki shida daga cikin abubuwan da suke nuna cewa Allah shine Allah ne daidaituwarsa akan al'arshi daga ciki shine kasancewan shi ke dabbara al'amura bil'alamin al’ulwuyi wa sufri, abubuwan da suke faruwa a alamin ulwi a cikin sama mala'iku da yawansu babu wanda yake ficewa daga cikin umarnin Allah babu wanda yake ficewa daga cikin tadbirin Allah babu wanda yake ficewa daga cikin gudanarwar Allah wal'alani sufuri da kuma duniyar da ke kasa Allah Ta fara kuwa ta'ala yake tabbarawa. idan ka ga wani yana farin ciki yana dariya yana murna Allah ne Allah da ke sa mutum ya yi dariyan nan shi ne har ila yau yake sa mutum ya yi ne ya yi kuka shi ke rayarwa shi ke matarwa duk wani abin da ke kasancewa Allah tabaraka wanda ala shi ke dabbarawa shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa ai inda asalin jarrabawar imani take ba wai jarrabawan ta ta takaita akan abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala yayi na umarni ba asalin jarrabawan imani shine abubuwan da muke gani wadda ba mu isa mu yi bayani a kansu ba ba na ba mu da bayani duk dabarar mu duk wayon mu baka isa ka iya bayanin menene hikimar wannan ba sai dai kawai ka miƙa al'amarin da Allah ka ka hakura kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake shi ke dabbar al'amuran duniyar nan gaba daya a yayin da wa'ansu suke cikin walwala za ka ga wa'ansu cikin damuwa da wahala a kwanakin baya a nan a turkey a turkiya aka yi girgizan kasa ko cikin minti nawa mutane adadinsu dubu nawa Allah ya ɗaura yutansu cikin mintina kaɗan cikin seconds cikin seconds to kai yanzu idan aka tambaye ka menene hikimar wannan ka isa ka yi bayani kana da bayani to wannan waye wane ne yayi wannan Allah ne yayi kuma baya yin abu ce akwai menene a ciki akwai hikima ka duba wani su kasashe za ga mutane cikin alam za ga yara waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba suna cikin wato damuwa suna cikin wani rayuwa na tashin hankali za ka gana cikin tsananin sanyi amma mutane a sarari suke rayuwa babu tantina babu mayafai da za su ma rufe jikinsu za ka ji ƙananan yara ba ka ganin yara da ake hira da su ana tambayar su a game da rayuwarsu suke iyayensu da baban da maman Allah ya masu cikawa sanadiyar yakin da ake yi a wannan yakin kuma an bar ƙananan yara ba su da wayo ba su da dabara wasu lokutan ka ga yara ƙanana biyu wasu lokuta ka ga yara ƙanana uku suna cikin wannan halin wa ya sanya su wa ya sanya su Allah yake cewa waɗannan abubuwan a nan ne asalin jarrabawan imani a nan yake shi yasa ai waɗanda ba su yi imani da Allah ba za ka suna cewa su su su ba su da Allah ba su da su babu Allah kawai domin shi yana ganin da akwai Allah ai bai kamata a ce Allah yana ganin abu kaza ba yana faruwa Allah ya bar abu kaza yadda abu kaza ya faru ba yadda abu kaza ya faru ba yadda abu kaza ya faru ba to wayannan ba su ci jarrabawa imani ba domin wannan shi ne imanin Allah yake ni yake dabbara al'amura domin ba zai yiwu ba Allah ta fara ta wata ala babu mai musharaka da shi cikin wato cikin mulkinsa wa'annan mutane da muke rayuwa da su su idan abu mai kyau ya faru da su daga wajen Allah ne idan mara kyau ya faru da su daga wajen wa daga wajen shaidan ko to kenan kaga da Allah da shaidan su yi 50-50 kenan ko ko ba haka ba tunda shaidan ma yana da karfin ikon ya haddasa wani abu shaidan bai da karfin ikon ya haddasa wani abu bai da ikon ya haddasa wani abu idan mutum ya mutu su a wajensu ko da mutum zai shekara ɗari a duniya ran da ya mutu din nan aikin wa aikin shaidan ba aikin Allah ba to mu a wajen mu Allah tabaraka wa ta'ala shi da in ya ga dama idan an an an jinjiri yau din nan ana murna ana barka da samun garuwa can bayan minti talatin ya ɗauki kayansa kuma a wannan dangin da aka ɗauki rayuwar jinjiri akwai wani tsoho wadda kusan ma an gaji da shi shekarar sama da ɗari zai iya yin komai da kansa amma a wannan wajen aka bar wannan tsohon aka ɗauran jinjiri mai kwana uku kwana biyu mai minti talatin a duniya akwai mai tambayarsa a nan ne jarrabawan imanin yake yudaddirul amur shi ke juya al'amura shi ke dabbara al'amura gabaki ɗaya minal imatati wal ihya' shi ke matarwa shi ke rayarwa wa zalil arzak shi ke saukar da arziki za ga mutum kafi shi wayo kafi shi dabara kafi shi shekaru kafi shi abin nan certificate babu wani wani da baka yi ba amma kuma Allah bai baka arziki ba domin Allah bai menene ba bai ga dama ba amma za ka ga wani mutum da ajami ma yake yin signeta alakarsa da boko shine kawai yana jin labarin boko amma ba kun da ya hada shi da boko amma Allah zai ba shi arziki zai ba shi dukiya kaman da za a sako dukiyar nan a kansa da ya kashe shi kaga kenan dabara da wayo da farewa da sanin mutane da gadar dukiya duk ba su mayar da mutum mai arziki Allah tabaraka wa ta'ala shi yake dabbarawa yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir yana bude arziki ga wanda ya ga dama cikin bayansa kuma yana kuntatawa ga wanda ya ga dama kuma la yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alu ba a tambayarsa. sa wa mujawalatul ayyami bainan nas Allah tabaraka wa ta'ala shi ke jujjuya ranaku kwanaki a tsakanin mutane yau lokacin ku ne kuke mulki mulki a hannunku yake yau yau ku ake cewa a zaba shi ne abinda da na kan faɗawa ɗan siyasan fati waɗanda suke ganin duk lokacin da zaɓe ya juyo sai ya zo ya faɗo a kan wa'yansu ya muke cewa muke kwadaitar da al'umma cewa ku zaɓi ku zaɓi suwa ne sai su dinga yin fushi su ce masallaci kaza ya zama masallacin fatin suwa ne kuma wata ran al'amarin zai ciyo kan da za mu dinga cewa a zaɓe ku ba domin fati din ku bane a'a domin yadda yanayi ya juyo domin yadda yanayi ya juyo amma mutane domin abin da yake rufe masu ido na abin da suke nema na duniya yana hana su fahimtar ire-iren wayannan abubuwa kuma yana hana su yin adalci da malamai da ɗaliban ilimi wani yana nan Allah kaɗai ya san irin sakon da ya tara a cikin siyasar nan da ya gabata ai an ba su kuɗi ne ni da an bani kuɗi da zan yi ramadan ɗin nan a nan ma zan je dinga yin salloli na a bayan su dai ya zo sun je in tare a abin nan in je in yi kwana goma sha biyar a madina kwana goma sha biyar in zo yi a makka goman karshe gani ga ka'aba ai an ba su kuɗi ne shi yasa suke yin hudubar a zaɓiwa ne ai kaza ai kaza ai kaza ka yi ta tara hakkin hakkin bayan Allah a kanka alhali al'amarin ba haka bane wayannan da muka ce a zaɓe su wanda mutane da yawa sun zo suna cizar ya ba abin da malamai suka ce a yi ba malamai nazari suke yi ba masu duba ba ne abubuwan nan kuma a bayyane suke ana ganin su suna faruwa mutanen nan ba su ɓoye ba sun fito fili suna su suna da wani irin authenticity ne wanda abin zai baka mamaki mutane ga sunan yan kiraru amma akwai furfaganda na fitan hankali amma kuma musulmi sun karasa rasa da noti za a fanke kwakwalwarsa ya fahimta a'a da hamma za a buga a fasa kafin ya fahimta wani sai ka rasa yadda za ka fahimtar da shi domin akwai abin da ya toshe kwakwalwarsa da tunaninsa da basirarsa sai ya zanto baya jin abin da wa'ancan suke faɗi a lokacin da suke nuna wa addini yatsa baya jin abin da suke aikatawa a lokacin da ba su yin wannan abin a ɓoye da ba don yanayin da ya faru har ya kai ga muke cewa a zaɓi wani ba domin maslahin addini da ba don wannan yanayin ba ai ba za mu yi haka ba ko da domin halin da ake ciki halin da ake ciki dab da za a yi wannan zaben aka janye eh, ɗan canjin da ke hannunmu gaba ki da aka karbe aka ce za a ba mu sabbi aka karbe na hannunmu aka rike na hannunmu aka ci ba mu sabbi wannan kadai fushin wannan kadai da isa ce ba za mu sake zaɓin wannan fati din ba amma da muka fito muka ce a zaɓi mutumin da ɗan wannan fatin ne ya kamata ku fahimci cewa ba fatin ba ne matsalar mu ba ba fatin ba ne muke son mu yi ba a'a wata maslaha muke son mu menene muke son mu cimma muke son mu amma yanzu kiristoci sun koya mana darasi ko ba su koya mana ba sun koya ai tsora kiris ai suka je suka yi block a lokacin da ku da kuke al'umma ummatin wahida suka tarwata qur'an suka je suka a wuce daya Allah dai ya kare amma duk da hakan Allah ya fallata adadinsu dama kullum mun muka faɗi cewa propaganda ne don haka wata ran zai iya al'amura zai iya jiyowa zuwa ga kan waɗanda suke ganin wani fati muke yi alhali ba fati muke yi mu ba ɗan fati ba ne mu ba mu da alaƙa da fati wayannan ɗan siyasan nan da kuke ji ana cewa a'a a zabiwa ne a zabiwa ne a zabiwa ne wannan gwamnan gwamnan nasarawa state ɗin nan da muka zo muka ce kar a tsaro wasa kuri'u a zaɓe shi shi ma ɗan ba an sha da kyar ba da kyar aka sha fa me yasa aka sha da kyar domin duk da wannan kiraye-kiraye ɗin akwai waɗanda har ila yau suka je suka yi ne suka je suka yi abin da zai ja wallahi ko ɗan jihar nan ko ni a plateau state aka haife ni ɗan jos ne duk ran da kuka kuskura har ne ya zama gwamna a garin da sai kun gane kuran wallahi za ku gane a lokacin kuma kuka ba zai amfani ku ba wannan gwamnan bai da abubuwan da yake yi na laifi ga al'ummar musulmai ma babu ne kuma mun sani domin su Allah ya jarabce su ba shi kadai ba hadda wa'ansu ma da cikin gwamnoni wanda mutane kamar su ɗan rufayi Allah ya bai albarka. Har yanzu akwai mutanen da ba su yi imani ba cewa wallahi kana musulmi ko da kanka da ana yankan kai a kyautar da za ka yanke kanka ka baiwa kafiri kyauta wallahi lanyar da an ci. ba zai yarda da kai ba haka Allah ya faɗa Allah ya faɗi abu kai kuma har yanzu kana kana gwadawa ko kana son ka gwada ba ka yanke ba don haka abin da za ka yi babu wani kake kanka ka yi masu adalci da suka cancanta amma ka daina fifita su akan musulmai muna ganin irin wayannan da suke faruwa da su suke yi za ka ga suna fifita waɗannan mutanen akan musulmai musulunci dama ba addinin zalunci ne, su da shugabanci zai zo hannunsu ba za su daidaita tsakaninmu da 'yan uwansu ba za su zalunce mu ne duk wani abin da muka cancanta za su toshe sabanin musulmi musulmi kana gwamna kana jiyanar local government ka bai wa kowa haccinsa, mu ba mu yin kira zuwa ga cewa a yi zalunci ba mu ce a zalunci kowa ba ko da mu ne muke da rinjaye ko da mu ne muke da yawa zalunci haramun ne ko da ka zalunci kafiri Allah zai tambaye ka amma ku jagorori na siyasa muna gani lissafi ne na maslahan addini yake saka mu ce a yi kaza ba wai domin kuna kyautatawa musulunci da musulmai ba ga mutum yana rawan jiki inda appointment din da ya kamata a baiwa musulmi yana da yana da yana da cancanta yana da qualification yana da experience domin tsoron arna ɗan tsiraru sai a ɗauka a baiwa arna to gashi election ya zo sun nuna maka cewa su ba ɗan halal bane yudabbirul amr Allah tabaraka wa ta'ala shi yake dabbara al'amura mudawalatul ayyami bainan nas yau da yau zaka ji yau da dadi gobe da tashi yau mutanen ka ne suke mulki gobe ba mutanen ka ne suke mulki ba mudawalatul ayya Allah tabaraka wa ta'ala shi ke canza al'amuran nan yadda ya ga dama wa kashfu durri anil madururin Allah tabaraka wa ta'ala shi ke kuranye damuwa daga masu damuwa babu wanda ke iya yin wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala wa ijabatu su'ali sa'ilin Allah tabaraka wa ta'ala shine yake amsa yake amsa tambayan masu tambaya fa anwa'u na nazilatun minhu wa sa'idatun ilai duk wani abin da kake gani da ke gudana a duniya da baki daya suna saukowa ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa jami'ul khalqi maz'ununa ilayhi halittu ga baki ɗaya ba su da zaɓi bakin su bi wannan tsarin da Allah yake dabbara al'amuran duniya da shi. Khadi'una li azamatihi wa sultani suna masu kaskantar da kai sun so ko ba su so ba zuwa ga girman Allah da kuma sultarsa da kuma karfin mulkinsa. Kai da Allah ya halicce ka ɗan Najeriya bakin mutum ba afirki idan da za a baka zaɓi za ka zaɓi Najeriya a ganinka da Allah ba kafin a halittu ka sai aka nuna maka wata kasa ga ga sanan yadda take Najeriya ga yadda za ka kasance ga shugabanni ga kalan mutanen ga kalan shugabannin za ka zaɓi Najeriya ba za ka zaɓi Najeriya ba ya ko to amma akwai yadda ka iya yi ne kai ɗan ina ne kai ɗan Najeriya ne ko ba za ka iya canzawa ba ba za ka iya canzawa ba sultan Allah kenan a kanka Allah ya halicce ka talaka ba ka da zaɓi face ka miƙa wuya ga hukuncin Allah Allah ya halicce ka dogon mutum ba ka da zaɗi ko ka taɓa jin inda wani wani wanda muka san shi dogo ne dogo ne sosai har ana mai tsinciya da wani dogo yana auna abin nan 7.5 feet kai wata ra aka waye gari ta gaji ya dawo 5.5 ka taba shi ko ko mutum gajere idan kai Allah ya halitta ka gajere ba ku da zaɓi ba ka da yadda ka iya sai duka ka sallama ga hukuncin Allah da sultan Allah yadda ya ga dama kenan yudabbirul amr Allah tabaraka wa ta'ala shi ke tabbara al'amura ma min shafi'in illa min ba'di idni ranar tashin alkiyama babu wanda zai nemi ya ceci wani face sai bayan Allah ya bada mai sai bayan Allah ya bada izini zalikum rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun ka duba ka duba yau Najeriya ana cewa mu mun kai miliyan nawa ana cewa mun kai miliyan ɗari biyu ko miliyan ɗari biyu wa ziyada ma kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ce babu wani abu face Allah tabaraka wa ta'ala ya san mazaunin wannan abun ka duba mutane miliyan ɗari biyu ba Najeriya kadai kenan akwai kasashen da suka fi Najeriya yawa mutanen duniya ga baki ɗaya yau ana maganan biliyan to mutanen nan da ake lissafawa in biliyan aljan sun fi mu yawa sa'an nan dabbobin da suke cikin ruwa sun fi mu yawa aljan suna da bukatu zuwa ga Allah mu muna da bukatu zuwa ga Allah dabbobin da suke kan kasa da kuma cikin ruwa waɗanda su kuma sun fi mu yawa su ma suna da bukatu zuwa ga Allah kuma kowa Allah na biyan bukatarsa shin Allah da ya tafanci da wa'annan dabbobin bai cancanci a bauta mai shi kadai ba shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake afala tazakkaru afala tazakkaru shin ku ba ku tunawa ba ku tunawa da waɗannan hujjojin masu girma cewa shi ne shi kadai yake dabbara al'amuran nan baki ɗaya sama da kasa abinda malaman aqida suke cewa hujjatul itqan hujjar kyautatawa kaga an kyautata abokai, kai neman illan abun ka kasa gani ka duba sama yadda Allah tabaraka wa ta'ala rafa'aha yadda ya daga sama ka duba yadda ya shimfida kasa wa fi anfusikum afala tubsirun sai ka taba zama ka kalli yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya halice ka ولقد خلقنا الإنسان في أحسن yadda Allah tabarak Allah yake wa fi anfusikum ku a karan kanku akwai ayoyi da yawa shin ba za ku yi tunani ba wa'annan yasa Allah yake afala tazakkaru shin ba ku tunawa da wa'annan dalilan wa'annan abubuwan ba su yi kansu ba Allah tabarak wa ta'ala shine yayi su wannan tsarin da muke gani na duniya lokacin zafi lokacin ruwa lokacin sanyi duk wayannan abubuwan gabaki da Allah tabaraka wa ta'ala yake tabbara su Allah tabaraka wa ta'ala yake na ilayhi mawdi'ukum jami'an wa'da Allah haqqan innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu amanu الذين آمنوا وعملوا الصالحات

sai ya ankarar da mutane zuwa ga cewa idan kuka ci tunawa afara ta zakarun idan kuka ce ba za ku tuna ba da wayannan siffofi wadda Allah tabaraka wata ala ya bantu da su to ku sani fa cewa Allah tabaraka wata ala makomarku zuwa a gare shi ne ilaihi marji'ukum jami'a gabaki ɗayan ku za ku koma ga Allah aƙida ta komawa zuwa ga Allah idan ya tabbata a zuciyar mumini kuma ya zanto wannan aƙidar. bai nisa da zuciyarsa kullum yana tunawa wannan na daga cikin abubuwan da suke taimaka rayuwar mutum ya zanto kan daidaituwa rayuwar mutum ya zanto akan al-istiqama daidaituwa akan tafarkin shari'ar Allah duk lokacin da za ka yi wani abu wanda ya kauce wa hanya sai ka yi tunanin idan na koma ga Allah ba ya za a yi ilaihi marji'ukum jami'a zuwa ga Allah makomar ku gabaki ɗaya babu mutumin da za a bai domin Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya lissafa mu gaba ɗaya a ranar nan da za a tashi mutane za a kira kowa da sunansa amma domin tashin hankali za a kira mutum ne za a danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa ba zuwa ga mahaifinsa ba domin a wannan ranar babu nasara kar mutum ya zo ce ai ni dan gidan ne to a ranar tashin alkiyama idan aka tashi kiran sunanka za a kira ka ne za a ce wani dan wacce ba dan wani ba domin wannan wanin shi ma mafita yake nema a ranar tashin alkiyama kuma babu dabara fa da zai sa mutum ba zai koma ga Allah ba babu dabara da zai hana Allah tabaraka ala ya tashi mutane ranar tashin alkiyama tayar da mutane ya mayar da su shine ma abin da ya fi sauki ilaihi marji'ukum jami'an wa'da lahi haɓɓa. wannan alkawari ne na Allah wadda yake tabbatacce kuna da kasar wannan mutumin da ya tara ‘ya'yansa wadda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labarinsa. yake ce ni menene a gare ku menene matsayina a gare ku ‘ya'yana ya kuke kallo na suka ce ai kai ne mafi alkhairin mahaifi da mutum zai wato zai yi fatan a ce wani shi ne mahaifin wani kai ne mafi alkhairin mahaifi domin irin yadda ka kula da mu yake to bari shaidar muku da cewa ni dan nan ban taba aikata wani aikin alkhairi ba yana dafta mutuwa ce domin haka tunda da ni ne mafi alkhairin mahaifi mafi alkhairin uba a gare ku ina neman ku yi wannan abin bayan mutuwata idan na mutu ku kona gawana konewan bai isa ba a yake idan kuka kona gawan ya gama konewa kurmus yake ku tattara tokar gawan ku tafi teku idan kuka ke teku ba zubar da a a tokar za ku yi bai ke tarwata tokar a teku tsammaninsa idan aka yi hakan da gawarsa Allah ba zai nene ne ba Allah ba zai kashe shi ba yana mutuwa ƴaƴansa suka je suka aiwatar da wasiyar mahaifinsu suka kona gawan suka kwashi tokar abin nan gawan suka je suka tarwatsa tokar a teku ana tarwatsa abin nan tokar a teku Allah tabaraka wa ta'ala yana maido da shi rai a tace aka maido da shi rai Allah tabaraka wa ta'ala ya tambaye shi yake me yasa kai haka yake khaufan min azabi ya rab ce ba domin komai ba ne tsoron azabarka ya ubangiji Allah ta tabaraka wa ta'ala yake tun da tsoro tsoron azaban Allah ya kai ya ka ga aikata haka an gafarta mata to ira ga mutumin da bai da tsoro wallahi wayansu mutane mamaki za su baka mamaki hankalinsu a kunce ba cikin tsoro za ga mutum wallahi bai da tsoro ba wai tsoron bindiga ko kuwa tsoron duhu ko kuwa a shi za ka ga duk inda haram yake nan yake da torchlight din shi kike haskawa yana neman haram hankalin shi a kwance sai ka kalli wani kai tunani to wannan bai tunanin ranar tsayo a gaban Allah wani za ka fahimci bai da tsoro idan ka kalli mu'amalarsa da iyalinsa mu'amalarsa da matarsa za ka fahimci cewa wannan wallahi bai da tsoro domin irin gargaɗi da Allah ya yi a kan haƙƙin mata da yara duk da hakan kai safai suka ce a madina suka ce kai har tsoron sa'in za muke yi ya shiga tsakaninmu da matanmu domin tsoron kar Allah ya yi ne ya saukar da aya a ce ayar ayar can akan wani aka saukar ran da yawa ta zakala domin yawan yadda Allah yake kare haccinwa haccin mata amma mu yau ga mata ai an mai da su mai yadda ka san bayi wani bai zuwa cin ba exercise amma kuma yana yin training a gida boxing in ya tashi gwada karfinsa akan matarsa ya mai da matarsa baiwa kamar yadda ka mutum ya tafi kasuwa ya siyo baiwa haka wani ke tiridin matarsa duka dukan fuska za ga wani abin kunya ka tafi asibiti ga an kawo mace ta suma mai ya same ta mijin ya suma da ita da irin wannan da inda ake sabbaka shari'a ne ai ya kamata a kai shi kurkuku ko kuma a mai ta'aziri bainar jama'a tunda ba ba ba baiwa bace baiwa ma haramun ne kai mata irin wannan ka sumar da matarka dan me shi yasa mutumin da ya shahara da dukan mata ba a bashi mata al'amarin aure abu ne wanda yake hassasa sosai shi yasa haramun ne idan ana neman aure wani ya je neman aure sai aka zo aka nemi shawarar ka akan mai neman auren nan akwai wani mai suna kaza yana neman auren yarmu kai kuma ka san cewa yana da hali iri nau'i kaza da kaza da kaza a wannan lokacin aka ce haramun ne ka ɓoye ba a koye aibin mai neman aure a lokacin da aka neme ka da bayani kuma kana da bayani ba a koyewa wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama tana neman shawarar ta game da wayansu mutane biyu da suke neman neman ta da aure manzon Allah sallallahu alaihi amma fulan fa su'udukun kin ga wani wani shi talaka ne bai da kokobo eh wannan ma babu laifi a faɗa akan wanda ke neman aure za ki je ki aure talaka ne ba bai da kuɗi ba amma fulan fala ba'u al'aqa an atiqi amma shi ɗayan da kike magana a kansa shi kuma bai aza wato a sandansa daga kafadarsa kullum sandansa na kafadarsa malama suka ce wannan yana ɗaukar ɗaya daga cikin ma'anoni biyu suka ce yana tukan mata manzo Allah ishara yayin da cewa za ki ki aure mutumin da ke menene yake tukan mata wani su zama suka ce a manan la ya zawul al an atiqi mutum ne wanda yake da yawan tafiye tafiye sai sai wata ɗaya babu baya in za ki hakuri hakuri da irin wannan zaman sai ki aure shi ala ayyatan za ka ga mutum bai da tsoro kaga ga wannan mutumin tsoron Allah ne ya sa Allah ya gafarta mai tsoron azaban Allah shi ya sa Allah ya gafarta mai amma akwai daga cikin mutane wadda sai aikata laifi sun mayar mi bihi bari'an sai aikata sabon Allah fa Allah tabaraka wa ta'ala yake mi bihi bari'an kamar yadda ka san bai aikata komai ba ko a cikinsa haka haka zai ci gaba da rayuwa bai ma waiwayan wannan zunubin da ya aikata bai tunanin yaya Haduwarsa da Allah game da wannan zunubin bai ma nemi a yafe mai ba balle ya fara tunanin shin Allah ya yafe ko bai yafe ba don haka akwai mutanen da wallahi ba za su wuce ba abin da zai hana su wucewa su shiga aljanna ranar tashin alkiyama hakkin matayensu haƙƙin makwabta manzo Allah yake cewa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi ba mai imani bane wallahi ba mai imani bane wallahi ba mai imani bane safai suka ce man huwa ya rasulullah laqad khaba wa khasir lalle wannan ya tabe yayi hasara wane ne wannan wanda ke rantsuwa akan cewa bai da imani bai da imani sun dauka manzo Allah zai faɗi wani sabon Allah ne wani mai girma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man la ya'manu jaruhu bawa'iqa bawa'iqahu ay shurura mutumin da makoftansa makofti anan makofti anan undefined wane ne makoftinka musulmi ne ba musulmi bane a'a wane ne wani kala ne makoftinka in dai kana na makofti amma kuwa yana cikin fargaba yana cikin fargaba domin sharrinka domin cutarwa da ke faruwa daga gare ka zuwa gare ki manzon Allah sallallahu yake baka da imani ina hakkin mutane suke kan jagorori da shugabanni mutane ba su jin tsoro to Allah zai mayar da kowa fa kuma kowa zai yi lissafi kuma maido da kuɗin nan zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ke innahu yabda'u al-khalqa thumma yu'id yake lallai shi Allah tabaraka wa ta'ala shi ke fara halitta sa'annan ya maido da halitta shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake magana game da wannan mutumin da ya zo a Makka wannan mushriki da yake ya nemi busasshen kashi ya nika busasshen kafin sai da ya zama gari sai zo gaban manzon Allah da sallama sai dai waka garin haka sai yake haba haba kana kana nufin bayan mutum ya mutu an binne shi ya rufe ya zama kasa kashin nan ya bushe ya narke kaman haka kuma ka ce Allah zai tashe mu shine wanda Allah ke cewa yana cewa man yuhyi al-'idama wa hiya ramim to Allah tabaraka wa ta'ala malaman malaman tafsiri suka ce ai min mutumin da ya kirkiri abu min min adam Allah tabaraka wa ta'ala shi ya samar da mu tun babu mu Allah tabaraka wa ta'ala ba kai koyon wani wani halitta yayi ba babu wani halitta da Allah tabaraka wa ta'ala zai zai kwaikwayi wannan halittar ne irin nasa shi ya kirkiri duk wani abin da kake gani Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kirkiri wannan abin a yadda ya ga dama akan siffar da ya ga dama to wanda ya kirkiri abu shin kirkiran farko ne ya fi wahala ko kuwa maidowa kirkiran farko duk da cewa walillahi masalul a'la babu wani abin da yake wa al'alla wahala kawai dai muna kokarin kusanto da fahimta mu ne amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ai babu wani abu sunan ki wahala ai cikin abin da Allah yake domin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun shi umarni yake bayarwa abu ya kasance ba kaman kai bane wanda sai kai wahala sai kai lissafi sai kai tunani sai kai ta kaiwa da kawowa dan haka Allah tabaraka wa ta'ala zai maido da mutane shi ne ya tsarar da alita, kuma shi zai maido da halittunsa liyajziya Ladina amanu wa amilus salihati bil qist domin yayi wa waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan kwarai suka aikata ciyawawan ayyuka sun gaskata imaninsu da aiki ba na mutumin da zai ce ne musulmi ne ba amma kuma baya sallah musulmi ne amma kuma baya azumi musulmi ne amma kuma duk wani abu wanda ya shafi musulunci zai ce kun fara kenan zai san ji wa amilu salihat sun aikata ayyukan ayyuka nagari liyajziyal ladina amanu wa amilu salihati bil qisti Allah tabaraka wa ta'ala zai masu sakayya da adalci na kafaru amma kuma waɗanda suka kafirce wa Allah suka ci yin imani Allah ya ce lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfurun wa'annan suna da abin sha min hamim daga ruwa mai zafi wannan ruwa mai zafi din a cikin wata aya Allah tabaraka wa ta'ala yake tuqatta taqatta am'a'ahum wato hanjin ruwa ne ba su da zaɓi cikin ruwa suke ji na fitan hankali har ya kai da cewa duk da cewa suna ganin wannan ruwan na da zafi yana da tsananin zafi amma kuma ba su da zafi sai dai wannan ruwan za su sha kuma suna sha zai yanyanke hanjinan kuma da a ce a lokacin da suka sha ruwan ya yanke hanjinsu da a ce shi kenan ta san yanzu a irin rayuwar da muke yi da za a ce wani hanjinsa wato sun yanyanke mai ya rage mutuwa ko da da a ce idan suka sha hanjin ya yanyanke da a ce mutuwa za su yi da da sauki idan hanjin ya yanyanke ba mutuwa za su yi ba ba za su mutu ba za a maido da hanjin yadda yake duk lokacin da suka sha hakan nan zai yi ta yankewa su ta shan wahala su ta shan azaba Allah ya kare mu wa azabun alimun bima kanu yakfurun da kuma azaba mai radadi domin abin da suka kasance a ciki na kafirci sun ji imani da Allah dama ɗayan biyu ne in ma mutum ya shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya lullube shi da rahmarsa da shigar da shi aljanna domin da ma ai wayannan ayyukan da muke yi ayyuka na gari ba su isa su shigar da mu aljanna ba ko dukan mu mun san cewa ayyukan da ba su isa su shigar da mu aljanna ba sai dai Allah ya lullube mu da rahmarsa ya gafarta mana kurakuran da muka yi cikin wayannan ayyukan da muke yi sa'an nan ya shigar da mu aljanna amma kaga mutumin da shi kwata-kwata babu imani kaga wannan dama fayil su ba a buɗewa wannan dama fayil din shi ba a buɗewa don haka idan mutum kafiri ne zaton wai zai shiga aljanna ma babu ai wannan dama babu zaton shiga aljanna babu musulmi ne ake maganan zai shiga aljanna a'a zai shiga kai tsaye a'a sai ya fara dandana azaba an wanke shi daga zunuban da suka yi yawa a jikinsa kafin sa'an nan a ciro shi daga jahannama a shigo da shi aljanna shi kam domin muddin yana da tauhidi a zuciyarsa bai da shirka ba zai dawwama a wuta ba amma ba kar wannan ya sa ka to ai da sauki mu kam ai ba mu yin shirka ko mun shiga za mu fito a'a wallahi kar ka shiga kar ka kuskura kar ka kuskura ka shiga ka san ahwanun nasi azaban yawmal qiyamah mutumin da azabarsa ya fi sauki a cikin wuta shi ne wannan mutumin da za a sa mai garwashin wutan jahannama guda biyu a tafin kafarsa yana tsaye a kan garwashi yake tsaye ya ce yarli min mudimahu garwashin ba a kafarsa aka saka amma kuma kwakwalwarsa ke tafasa daga zafin garwashin da ke kafarsa kwakwalwan yana tafasa kamar yadda ka san ana dafa ruwa wannan shine mutumin da azabar sa ya fi dauki gaba daya a cikin jahannama Allah ya kare mu daga wutan jahannama yana daga cikin falala da yin azumi yake da shi duk mutumin da ya azumi na rana daya tsakaninsa da Allah Allah tabaraka wataala zai ni nisantar da shi da wuta tsawon wato tafiyar shekara arba'in shi ko kamshin jahannama ba zai ji ba balle a fara tunanin za a kawo shi kusa balle a fara tunanin za a shigar da shi jahannama Allah ya raba mu wuta Allah tabaraka wa ta'ala yace huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'a والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل وقدره منازل لتعلموا عدد والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لآيات لقوم يتقون الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الله تبارك وتعالى شيني ود يسني رانا ضياء mai babban haske haske da ke da wani nau'i na ƙonewa ko kuwa ƙonarwa shi yasa a yi cikin hadisin al-miqdad zafi idan waje ya yi zafi mutane suna kukan zafi din nan cikin hadisin al-miqdad hadisin mutane bakwai ɗin nan da za a da su ranar tashin alkiyama su kasance karkashin inuwar al'arz yake cewa a wannan ranar za a kusanto da rana idan aka kusanto da rana a duniya duniya za ta yi zafin da ba ta taɓa yi ba mutane za su dinga yi zufa dinga fitar zubar da ruwa daga cikin kunansu domin tsananin zafin rana abin da muke son mu ɗauka a nan shine cewa hasken rana haske ne wanda yake da menene zafi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi cikin wani hadisi yace as-sabru riya as-sabru riya yace hakuri haske ne sai ya siffanta haƙuri da haske amma irin hasken da yake da meye ne yake da zafi aka ce wani dan Allah ka yi kai haƙuri ka san wani idan aka ce idan aka bashi haƙuri lokacin da ake bashi haƙuri din nan kaman ana kara irin fertilizer ne sai ko kuma yi sai ga kanshi na kara menene yana kara kumburi wani yana kara kumburi wani abin da ya fi dacewa da shi shine ka ce wani an maka wannan laifin ko eh, eh. to je ka yi abin da dama wani da ba wai yin hakan yana da kyau bane amma waɗansu salar rayuwarsu da ta tajirba ya tabbatar shi ne idan ka ba shi hakuri ka ɓata lokaci da dukkanmu a wannan masallacin za mu ba shi hakuri mun shaida an maka ba daidai ba don Allah ka yi hakuri ba zai hakura ba to mai amfanin wannan wannan wani rayuwa ne akwai mutanen da ba su ke alfahari da cewa ai ni wallahi idan aka min ba na haƙura. ai ni na yabewa ya zan billah mutum ya dinga furta wannan to Allah ya ce ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum ba ku san Allah ya yabe muku ne ku kuna san Allah ya yabe muku yake wasabru biya abinda muke ta mu yi amfani da shi shi ne cewa haƙuri. jurewa ake yi akwai wani abu na jurewa akwai wani abu na wanda mutum zai haƙura da shi akwai wani abin da in aka ce mutum ya haƙuri ma an sa shi a wani a wani mawuƙi na takura to idan mutum ya yi haƙuri yana a takure ne Allah sai ya sanya hasken rana irin wannan haske da yake da wani nau'i na zafi shine biya shine haske da ya dace da rana ya subhanallah tasawwara cewa cewa daga safe zuwa lokacin da rana ke faɗiwa ba rana ba ne a waje zai yi haske tun daga safe har zuwa faɗiwar rana amma kuma hasken da muke da shi hasken wata amma da rana kuma hasken rana shi muke da shi a lokacin da waje ya yi ya kike tsawar rayuwa zai ga take wal qamar nura sai sanya wata wata shi ma yana da haske amma kuma haskensa hasken annuri ne ya babbanta da hasken diyadi haske ne wadda bai da menene bai da konuwa a cikin sa bai da zafi wa qaddarahu manazil li ta'lamu adad adad wal hisab kuma ya sanya wata ya kaddara wata a manziloli yana da abin da ake cewa manazil matakai wato wajajen da wata yake wato sauka wai zama luma suka ce yana da matakai daban-daban na saukarsa har guda 28 bi ta'lamu adada sinina wal hisab hikimar yin hakan domin ku san adadin shekaru da kuma lissafi wata tun tana jinjira da shi kuke gane cewa wannan shine farkon wata har ta dinga girma kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ta zo ta zama badir kusan cewa wata ta yi intifafi sa'an nan daga tsakiyar nan ta ci gaba da raguwa har ta buya ta sake bayyana sai kusan an yi wata ɗaya an yi wata biyu an yi wata uku an yi shekara ɗaya lita'lamu adadad sinina wal hisab ما خلق الله ذلك إلا بالحق الله تبارك وتعالى بيحلتشي رانا تحكم تبا بيحلتشي وتا تحكم وتا با فاتيت قسكيا يفصل الآيات لقوم يعلمون الله تبارك وتعالى ينا بينا آيو ينسى ذكي ذكي mutanen da suke الله تبارك وتعالى يقول إن في اختلاف الليل والنهار إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون للي أفيتكم موسى موسى ياور دري درانا تعاقبا دري كي درانا دري يشيبو يفترانا تشيبو تفتدري يشيبو كاتب أجل jin أن an tun da Allah ya halicci duniya ka taɓa jin labarin an yi wannan tsarin in the reverse order baka taɓa ji ba tun da rana ke fitowa baka taɓa jin labarin cewa rana ta fito daga mafadanta ba a ranar da za ka fito da rana za ta fito daga mafadanta a wannan ranar an zo ƙarshe ke Allah yake a cikin musanyawa da dare da rana suke yi dare ya shigo ya fita rana ta mai gurbi rana ta fita dare ya mai gurbi da kuma abin da Allah tabaraka wata ala ya halitta cikin sammai da kasa la ayatin da qaumin yattaqun lallai a cikin wannan akwai ayoyi akwai ayoyi masu girma ya qaumin yattaqun ga mutanen da suke menene suke da takawa mutanen da suke jin tsoron Allah maluma suka ce wayannan ayoyin wato <clears throat> suna tabbatar da aqidar albafu walgaza wal jaza fi daril akhirah aqidar cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai tashi mutane kuma zai zai mutane sakayya ranar tashin alkiyama sa'annan an bayyana mana hikimar da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya halici rana da wata nan a cikin wayannan ayoyin a daga aya ta ƙarshe suka ce wayannan ayoyin suna kira zuwa ga mutum ya dinga yin tadabbur ya tadabburi game da wayannan halittun wayannan halittun saman nan saman nan da za ka zauna ka yi tsalla da wani irin hikima ce ta architecture aka gina saman nan da ita da duk abubuwan da suke jin labarin suna cikin saman nan amma kuma ba ka taɓa garin da aka sa fila ba baka taba jin labarin inda aka gano cewa a a ce ga inda filan filan yake in wanda ya rike sama ya hana shi faduwa ka duba yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara yanayin mutane da na dabbobi ana son mutum ya dinga yin tunani cikin wa'annan ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala domin yin hakan yana karfafa imanin mutum da Allah yana sa ka ga girman Allah sa'annan yana sanya maka tsoron Allah idan ka fahimci cewa Allah ta baraka wata ara da yi wannan wayannan halittun masu girma wallahi idan ban yi hattara ba na kuskura na fada cikin azaban Allah zan azatu. to idan kana yin tunanin wayannan halittu din suna sanya ka ji tsoron Allah suna sanya ka kusanci Allah suna sanya ka dinga ganin girman Allah tabaraka wa ta'ala a cikin abubuwan da kake yi gabaki daya za mu da tsaya nan wallahi ta'ala na'am hadda azumin nafila نعم حتى أزم nafila na duk sun zo da wannan lafazin kowanne za a iya yin sa kowanne za a yin ambatan Allah da shi na'am gaba ya Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya shar'anta hada sallah idan akwai dalilin da zai sa a hada sallah malaman fiqh sun yi bayani da dama ko da ba ruwan sama ba ne ko da ba hadari ba ne idan malamai suka yi ishihadi suka ga cewa domin wani yanayi da aka shiga za a iya hada sallah misali akwai lokutan da a shekarun baya lokacin da crisis din Jos ya tsananta din nan ba a iya fita ba a yadda kowa ya fito ba awa 24 amma da yamma haka akan fito a yi sallah akan fito a yi sallar magrib ko ko lokacin da kofi yake farawa karfe shida kaga lokacin sallar magariba bai yi ba amma hukumomi suka dan daga kafa ga musulmai za ka yin sallah a masallacin da ke kusa da da gidanka to a irin wannan yanayin za a iya menene za a iya hada sallah domin ai idan aka yi magariba idan aka yi magariba aka shiga gida babu wanda zai sake menene zai sake fitowa domin wannan dalili na hali da ake ciki ba wanda zai sake fitowa irin wannan halin za a iya hada sallah amma haɗin sallah domin dalilin ruwan sama mutane suna yin sakaci da wannan sosai daga an ga ba hadari ba alamun hadari shi nan za a gaggauta hada sallah malamai da yawa sun tafi akan cewa hadari ba dalili ba ne na hada sallah ba hadari bai cikin dalilan da ake hada sallah da shi domin wani abu ne wadda zonni zanniyun zanni ne ba ba tabbas ba ne tun da an ga hadari a yi menene ba a yi ruwa ba suka ce ruwan sama ruwan saman ma wadda idan ka shige shi idan ka shige shi za ka menene za ka cike ruwan sama da idan mutum ya shige shi zai cike suka ce wannan shine dalilin da ya sa ake menene ake haɗa sallah ko kuwa a'a an riga an yi ruwan sama an yi ruwan sama waje ya cike sosai a angon akwai taɓo mutane za su samu majabban su shiga wannan taɓon bayan magrib su koma gida sa'annan su sake fitowa a wannan halin za iya menene za iya haɗa sallah ko kuwa a akwai sanyi mai tsanani akwai sanyi mai tsanani sosai wanda zai cutar da mutane amma irin yadda ake yi a wannan nahiyar wajen hada sallah gaggawa ya shiga cikin abin da ake cewa hada sallah yanzu gaggawa ya shiga domin haka ya kamata mu yi hattara mu duba da kyau kar mutum ya je ya danga sallah alhali lokacin sallan bai menene ba lokacin sallan bai yi ba bai eh, shari'a ce ta ba da wannan rangwamin a jawo wancan sallan a haɗa da wannan amma shi yasa ya kamata a yi zaka tsantsan a tabbatar da cewa illar da zai sa a dago sallan can daga lokacinta a jawo ta zuwa lokacin wannan a tabbatar da cewa illar tana nan kafin a yi menene kafin a yi hakan wallahu ta'ala ala na na uh, uh, wani irin tafiya matafi na'am sai eh, dama shi matafi matafi ai zai hada sallah mafhum matafi tun lokacin da yayi haraman tafiya tun lokacin hada sallah ya zama wato a tajin a gare shi mana za ka iya zuwa airport lokacin sallan azahar sai ka yi azahar ka yi menene ka yi la'asar a za ka iya zuwa tata ka zo tata lokacin sallan azahar ya yi ana jiran motar ta cika a kama tafiya lokacin azahar yi. a wannan lokacin ya halalta duk da cewa baka riga ka bar jina ba baka riga ka bar garinka ba a wannan lokacin ya halalta ka hada sallanka na azahar da menene da la'asar sannan ka ci gaba da tafiya ga wannan hali na matafi wannan hali ne na gaba wanda bai shafi ruwan sama ko kuwa hadari ba na'am shi wannan matafiyin da bai riga ya bar gari ba muka ce ya sallah din ma a airport ko kuma a kasha, zai cika sallah ne ko ko zai kasar zai kasaru zai kasaru hukuncin matafiyi ya hau kansa zai kasaru da kuma jam'u takfir duk da cewa bai riga ya bai ne ba amma wannan ya bambanta a lokacin da kuma ka gabato daga tafiya lokacin da ka gabato daga tafiya sai ya zanto ka shigo sallan azahar misali tarihi ka hanya amma baka yi ba sai da ka shigo gari idan ka shigo gari ka tashi yin sallar azhar wace iri za ka yi ba za ka yi kasaru ba. ai illar da zai sa ka yi kasaru illar nan ta menene ta kau a wannan halin za ka cika sallah ne yanzu ka dawo ka zama mazauni mazaunin gari ya bambanta da lokacin da kai haraman yin tafiya wallahu ta'ala alam <coughs> ah, za mu ah, tsada a nan abubuwan da muka faɗa waɗanda suka dace da littafin Allah da sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala ya saka mana baki daya abubuwan da suka kasance kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dakatar da mu zuwa ga aikata kyawawan ayyuka a cikin wannan wata mai albarma. muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin bayansa waɗanda yake ɗantar da su daga wuta a cikin wannan wata mai albarma. muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓa imanin mu muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya biya mana bukatun mu na alkhairi ga baki daya muna roƙon Allah tabaraka ta'ala abubuwan da suke ba mu tsoro cikin abubuwan da suka shafi rayuwar muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya kawar mana da su ga baki daya muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya gafarta wa mamatan mu cikin iyaye da abokan arziki da ƴan uwa maza da matansu Allah tabaraka ta'ala ya gafarta musu Allah tabaraka wa ta'ala ya kai haske cikin kabarin su waɗanda muka sani daga cikin su da waɗanda bamu sani ba muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya sa mu cika da imani hada subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk